ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون bai dace ga mutumin da Allah ya ba shi saukakken littafi daga wajensa ba kuma ya azurta shi da ilimi da fahimta ya zaɓe shi a matsayin annabi sannan ya ce wa mutane ku zama bayina koma bayan Allah sai dai ya ce masu ku zama malamai masu aiki da iliminsu masu renon mutane masu gyara al'amuransu saboda koyawa mutane littafin da aka saukar da kuke yi da kuma abin da kuke karantawa da haddacewa da fahimta daga cikinsa.